بإسلامي وإيماني أضاء الكون و... yiwa Allah sai an daure yan uwa musulmi ga wata hanyar taimakawa addinin Allah cikin sauƙi. Sautul Huda TV kaface da ta shahara a wurin yada karatuttukan malaman sunna a fadin tarayyar Najeriya har ma da Afirka baki daya duniya a tafin hannu za ku iya samun karance karancen malaman sunna a shafukan yanar gizo na Sautul Huda TV a kafar sada zumunta ta Facebook YouTube Telegram da WhatsApp. Sari'u ila magfiratin min rabbikum domin samun sukunin ci gaba da yada karance-karancen malaman sunna musamman tafsirin alkur'ani a lokacin watan Ramadan mai zuwa. Sautul Huda TV take neman gudunmuwar al'ummar musulmi daga ko'ina da ku taimaka da duk abin da Allah ya hore na kayan aiki ko kuɗi. Za ku iya taimakawa da kamarori, kwamfutoci, ko wayar hannu ta Android da kayan sauti da microphone ko fitillon haskaka wurin karatu domin ba da naku taimakon kayan aiki sai a ziyarci ofishinmu da ke masallacin unguwar rogo da about kusa ga kwatar kungiyar izalatul bida a kamatu sunna a cikin garin sokoto ga masu son taimakawa da kuɗi ta hanyar transfer kuwa sai a turo a asusun ajiya na sautul huda tv and multimedia mai lamba sifili sifili ɗaya sifili bakwai tara biyu tara uku ɗaya bankin jaiz Domin ƙarin bayani za a iya kira lambobin waya sifili bakwai sifili uku bakwai biyu biyar biyar hudu biyu biyu ko sifili bakwai sifili shidda hudu takwas bakwai tara hudu biyar shidda. A bada kalilan Allah shi kamai da kasiran. Sautul Huda TV a Multimedia. Gurin mu ya yada sunnar annabin rahama. وإيماني أضاء الكون والزمن على الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا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 hudu ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara ta 1444 daidai da 26 ga watan uku shekara ta 2023 miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salatu wassalam muna cikin suratun nahal mun aya ta 89 kenan ko za mu tashi ta 90 insha Allah إن الله يأمر بالعدل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله سبحانه وتعالى yana cewa inna Allah ya amuru bil adal lalle Allah subhanahu wa ta'ala yana umarni da adalci adalci shine daidaito wato a ba dukkan mai haƙi haƙƙinsa daidai haƙƙinsa akwai adalci tsakaninmu da Allah subhanahu wa ta'ala shine mabota masa shi kadai babu shirka idan ka yi haka ka yi adalci ga Allah subhanahu wa ta'ala idan kuma ka yi shirka ka bauta ma wani Allah ko ka haɗa Allah da wani ka bauta mashi ka yi kishiyan adalci shi ne ake ce mazalunci Allah ya ce wal kafiruna kafirai الظالمون هم الظالمون wato saboda me suna hada Allah da wani a cikin bauta sun ɗauki haƙƙin Allah sun ba wani Allah wannan shine zalunci akwai kuma adalci tsakanin bayan Allah tsakaninsu da junansu wato kaga adalci kashi na biyu kenan shine kowa a bashi haƙƙinsa to wannan adalci tsakanin bayan Allah da junansu ya kasu kashi-kashi akwai tsakaninka da iyayenka akwai tsakaninka da talakawanka in kai shugaba ne akwai kuma tsakanin talakawan da shugabanni kowa na da haƙƙi akan wani to idan kowa ya ba ɗayan haƙƙinsa ya yi adalci hakanan su iyaye suna da haƙƙin 'ya'yansu a kawunansu dole ne su daidaita tsakanin 'ya'yansu kada ka fifita wani ɗa akan wani ɗa ko wata 'ya akan wani wata ɗaya ko wata ɗa akan wata ɗiya ‘ya'yanka ka yi adalci tsakaninsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqullaha wa'dilu fi auladikum ku ji tsoron Allah ku yi adalci a cikin ‘ya'yanku wani cikin sahabbai ya yi kyauta gona ga ɗan shi sanadin matar shi ce ta hura wuta sai ya yi mai kyauta to ne sai ya ce ya bashi sai ta ce kuma sai ya sa manzon Allah ya zama shaida annabi sallallahu alaihi wannan sahabi ya zo ya gaya manzon Allah ya shaida ya ba dan shi wani kyautar gona sai ce kana da wasu 'ya'ya banda shi ya ce eh ya ce kana son dukkan zan masu a gare ka ya ce eh ya ce ta duka ba su irin wannan gonar ya ce a'a ya ce ishhad ala hadha ghairi fa inni la ashhadu ala jawr to ka sa wani shaida akan wannan ba ni ba dan ni ba na shaida akan zalunci ba kenan tsakanin 'ya'yanka ma in kai ba wannan abu baka ba wannan ba wanda yake abu ne na musamman kowa na da bukata gare shi to ya zama zalunci ka zalunci 'ya'yanka da ka hana su abin da ka ba wani saboda haka akwai adalci tsakanin iyaye da 'ya'ya hakanan akwai adalci tsakanin makoci da makoci akwai shi tsakanin miji da mata akwai shi tsakanin miji da matan shi wajibi ne in kana da mata biyu ka yi adalci tsakaninsu musamman wurin kwanciya wato ma'ana ɗakin da za su kwanta dole ka daidaita shi wurin kwanciyarsu hakanan kuma wajen sutura hakanan wajen ciyarwa hakanan tufatarwa haka nan wajen rabon kwana in kwana ɗaya ka yi ma wannan shi za ka yi ma waccan in kwana biyu ne haka za ka daidaita su akwai wanda zai aji mata biyu zuwa hudu amma sai ya zaɓi yadda ya ka dama akwai wanda aka yi masa magana yana zaɓin wadda ya ka dama ya kwana da ita sai matan suka yi mishi magana sai ce ai shi ke da matan shi don haka shi ke da ikon yadda ya ka dama shi dai kawai in ya tashi kwanciya sai ya zaba kawai shiga to mun ji kai ke da matanka amma kuma kai akwai mai kai din ai kuma ba kai ke da kanka ba ma kai kanka din kuma akwai dokan allah a kanka tsakaninka da su matan nan dole kai musu adalci rabon kwana wajibi ne ba kai ba annabi ba ne shine allah ya ce masa turji من تشاء من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن أزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر نعم ذلك أدنى أن تقر أعينهن فلا يؤذين wa yardai da ma ta hunna kullahun dan Allah ya ce turji man tasha'u minhun kana kusanto da wadda kaso cikinsu kana iya nisantar da wadda kaso daga cikinsu wata uwi ilaika manta sha kana iya kuma kusanto da wadda kaso cikinsu ka kwana da wadda haga dama ka kyale wadda haga dama kai manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi to mai gida kai ba manzon Allah bane wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alayk shine Allah ya ce masa wanda kaga dama ka nemo ta ka kwana da ita kaga dama ka kyale wata ka nisantar da ita baka da laifi fala junaha alayk manzo Allah shine aka ce bai da laihi ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن بما يرضين كلهن الله يجي ذلك أدنى an taqarra a'yunuhunna wa la yahzanna wa yardaina bima ataitahunna kulluhun wannan shine mafi kusa ya zan ba za su samu damuwa ba su gamsu da abin da ka ba su kuma dukkansu kuma Allah ya kasance haliman raqiba wallahu ya'lamu ma fi qulubikum hmm. wa kana Allahu aliman halima to Allah subhanahu wa ta'ala kasance masani ne wanda yake mai haƙuri don haka a takaice namiji dole ya raba kwana tsakanin matan shi yana daga cikin adalci dole sutura ta zama daidai ba wai dole su zama kala ɗaya ba a'a ya zan daraja ɗaya yana yiwa kowace ta ce ga irin kalan da take so sai a yi masu a takaice adalci yana da wato yana shiga ko ina a cikin rayuwarmu to allah yana umarni da adalci akwai adalci wanda ya shahi shugabanni su yi shi tsakaninsu da mutane wanda suke ƙarƙashinsu kada ka zo ka ɗauki musamman zamanin da ake ciki yau da yawa 'yan siyasa wanda ya hau mukami yana mai da hankali ga 'yan fatinsa yana mai da hankali ga wayanda suka gwagwarmayar zaben shi in zai raba mukami su ya sani idan lokacin sallah ta yi su ya sani idan azumi ya zo su ya sani idan hidimarsa ta taso su ne za a taimaka ma alhali dukiya duka ta waye ta kowa da kowa ce saboda haka babin kyauta ga haƙƙinka kana da ikon ka zaɓe su ka yi musu yadda kake so amma dai wajen rabon arzikin ƙasa arzikin jiha arzikin ƙaramar hukuma arzikin yanki to dole ne ka tabbatar da kayi adalci domin dukkansu suna da haƙƙi a kanka da wanda ya zaɓe ka da wanda bai zaɓe ka ba wannan allah zai tambaye ka to adalci allah ya subhanahu ta'ala ya san cewa inda za a ce ko'ina ina a yi adalci to ɗan adam fa zai iya samun damuwa sai ya ce wal ihsan allah yana umarni kuma da ihsani umarni na mustahabi yanzu akwai adalcin da inda za a ce ai ta adalci kawai a aje ihsani to za mu iya takura kuma da yawa wani su ma za su iya hushi da shari'ar Allah ma gaba daya to misali in ka taka mutum in zai adalci mai zai yi <laughs> ya taka kashi ma ko ba haka ba ba zai yahe ba idan ka ture wa mutum kaya shi ma ya zo ya ture maka ai adalci kenan shi ne Allah ya ce wa yana aqabtum wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi hmm. wala in sabartum wala in sabartum lahu khairul lisabirin ha gani Allah ya ce wa in aqabtum idan za ku yi ramuwar gayya fa aqibu to ku yi ramuwar nan bi misli ma uqibtum bi yadda aka yi muku wannan gayya din saboda haka idan mutum ya mare ka kai ma kenan ka mare shi daidai yadda ya mare ka idan ya zage ka ta wajen uwa kai ma ka zage shi ta wajen uwa kaka hada da ta uba idan uba ya zaga in za ka yi adalci sai ka rama ka zage uban shi idan ya buga motar shiga taka ya fasa ma danja kai ma ka zo ka buga ka fasa mai danja ka gani shi ne adalci hakanan idan ya cire ma ido kai ma ka yi mai ka cire mai ido shine wa katabna alaihim fiha katabna alaihim fiha annan nafs bin nafs wal ayn bil ayn wal anf bil anf wal udhun bil udhun والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له نعم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون نعم Allah subhanahu wata'ala ya ce haka muka wajabta mu banu Isra'ila a cikin shari'arsu kuma haka yake a cikin shari'ar annan nafsa bin nafsi rayuwa da rayuwa idan an kashe maka rayuwa kai ma ka kai kotu a kashe wanda ya kashe maka rayuwa daidai take da rayuwa wal aina bil ain idan aka cire ido wanda ya cire ido a cire masa wal uzuna bil haka nan kunni a cire da kunni na bis sinni haure da haure wal juruha qisas idan aka yi miki bi juruh miyaku kenan jam'in miki ko qisas sai a yi qisasi a rama to inda za a rayu duk wanda aka yi mashi ma ya rama an yi mi an yi adalci to za mu ji daɗi da yawa yau inda mutum za a yi mai barna ya je ya kai kotu ya ce sai an rama me za a kalle shi da a ce wane bai da imani wane ma ha imani za a ce bai da shi imanin bahaushe wato bai da tausayi wai mota ta tabbige mai yaro wai dole sai an biya diya mota ta ta kare mai yaro wai dole sai an biya diya wai taka shi ne wai dole sai ya rama shi wallahi sai ya taka ni katanga ta yi ture ba da gangan ba ya ce sai ya rama ko sai na biya shi sai ka mai min da katanga ta sai a ce ai baka da ragowa to kuma shi ne adalcin to shi ne Allah sai ya kara ya ce wal ihsan Allah yana umarni da a kyautata shine wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi sai ce wala in sabartum wallahi idan kuka yi haƙuri da aka cuce ku aka taɓa haƙƙin ku ba ku yi wannan adalcin kuka ce sai kun rama sai an biya ku ba lahuwa khairul lissabirin haƙiƙa wallahi shi ya fi ga masu haƙuri wato ka yafi ka yi haƙuri shi kenan shi ya fi alkhairi wa jaza'u sayyi'atin سيئة مثلها مثلها فمن أفا وأصلح فأجره على الله Allah ya sakamakon mummuna abu shine mummuna abu shine fa adalcin a maka karama ka kai wurin hukuma a kwato ma haƙƙinka hukumar ta kwato ma haƙƙinka shine adalci amma sai Allah ce faman afa duk wanda ya afuwa wa aslaha yi gyara fa ajruhu ala Allah na wurin Allah subhanahu wa ta'ala to saboda haka yan uwa sai mu sani cewa adalci yana da muhimmanci to amma lalle lalle wani adalcin in za a yi maka shi sai ka gaba a kyauta maka ba alhali kuma adalcin ne shine subhanahu wa ta'ala sai ya kawo wani mataki shine na wato ihsani ya amuru bil adali wal ihsan Allah yana umarni da adalci shine a yi komi a daidaita shi yadda yake a ba mai haƙi haƙƙinsa to inda shugaba zai tsayu da adalci a yau da lalle za ga mutane suna ta fushi da shi idan aiki zai raba ya raba daidai yadda ka'ida ta ce ba shi ne adalci ba ko kana kusa da shi ko ɗan uwan shi ne kai ka kawo application ɗinka an tattaro application amma naka bai dace da aikin ba sai ya hana ka inda mai alhorma sarkin musulmi zai turo candidate ɗin shi a ɗauke shi wannan aiki sai ya duba ya ga ba daidai yake ba sai ya hana shi ba shi da adalci ba to me za a ce mashi ce ai bai da kunya da akai kes a wurin alkali a kotu ya yi hukuncin gaskiya da gaskiya ko da honorable wani ya kira shi ko ya aiko takarda ya ce we have interest in this case ba haka suke cewa ba wai muna da interest ga wannan case din muna da bukatar wani a duba abin nan ai wannan yaron da aka kawo ai dan yayana ne ai dan kanina ne ai yaro na ne wallahi dan makwauci na ne ka san yaran ba sa jin magana to a dai dan duba mashi me yake nufi a kauce hanya shi ko alkali mai zai ce tauran kai daɗe a yadda kake so haka za a yi da yawa haka suke cewa yadda kake so haka za a yi alhali allah yana cewa inna allaha ya amuru bil adal to idan aka yahe mashi aka kauce aka hana mai haƙi haƙi aka aka murɗe ya zama ihsani a nan nan kun ba ihsani ne, a ɗauki haƙƙin wani a ba wani ba ihsani bane kar ka zo nan ka ce ai ya ce ya amuru bil adali wal ihsan a'a kai da ke da kai adalci to kai adalci haƙƙinka ne kana iya yahewa shine faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah to anan ma idan mutum ya maka barna ya buge ka ko ya buge maka ko ya zubar maka ko ya taka maka to in za ka yafe malamai suka ce sai ka duba ka gani ya hema irin wannan zai zama gyara ko zai zama ci gaba da barna idan ya hema shi zai sa ya ci gaba to kada a yahe mashi domin cewa ya faman afa wa aslaha wanda ya yafe kuma ya yi gyara in ka duba littafin shekul islam bin taimiya makarimul akhlaq da ya bayani da shi usaimin shi ma ya yi makarimul akhlaq wato za ka ga sun ce sai in yafewan za ta samu tun ya gyara amma wanda za a yahe mashi ya ci gaba da ganganci ai an yi wani kiyas irin wannan a nan garin ko in ba kuma manta ba an yi wani kes irin wannan wani ya buge wata ya cire mata kafa ko nan garin ba ne <laughs> eh a mata can ƙasa to saboda haka aka ce iyaye sun bi sun bi sun bi kada a hukunta yaron amma su ko iyayen wadda aka cire makafa ta yi me ta yi tsaye ita ko lalle iyayen suka yi tsaye lalle su ko sai an kwato musu haƙƙinsu me yasa aka ce yaron bai jin magana bai da hankali wurin tuki tukin ganganci yake na baya baya nan yawwa, an ce tukin ganganci yake ko ina haka yake shiga babu sauki ya buge wani ya buge wani ya buge wani har ya kawo wannan yarinya budurwa ya cire mata kafa to na ga wanshi an yada wannan abin sosai to saboda haka irin wannan shi yasa ce da yawa inda za ka yi adalci sai a ga lahinka to kaga irin wayannan in dai haka ne to ire-iren su idan haka ta faru haka ake so a rike a rike wuta sai an rama ko an biya diya ana yi haka ne don ya gyara an gane ko ana yi haka ne don irin shi ya bari amma ya fi wadda muke yi shi yasa da yawa ba a barin tukin ganganci mutum ya zo ya bugi mutum ya kashe a zo a ce to ai kaddara ce gobe ma haka ya ci gaba da bugewa na ga wanda ya zo ya buge mana wani makoci har ya cire masa kafa kafa aka ɗauko ta cikin buhu fata kawai ta rage aka ce ai bai ko wata uku da ya buge wasu yara akan mashin ba Sun yi obalo su uku ko su hudu shi ko ya yi mugun gudu yana mugun gudu ya zo kawai suna kan hanyar su ya ɗauke su duka suka mutu yan kwanaki kaɗan aka sake shi aka ce an yafi sai gashi ya zo cikin gari inda ake sa irin itacen nan don a rage gudu yau a yi haka a yi haka din nan to shi mai mashin da yana kan hannun shi to shi kuma ya zo a guje to hannun nashi ya zo dab da katon gungume ice sai ga in ya tafi zai fada mai icen nan kawai sai ɗauki mota ya koma hannun wancan mai mashin ya buge shi ya fisge mai cinya sai ga mun haɗu wurin hukuma da shi wai da allah ai haƙuri ai mu mun san ƙaddara mu mun san kaddara mun karanta ta to kuma mun san faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah mun san kuma inna Allah ya amuru bil adl kuma ya maka ba ihsani bane saboda ka irin shi a rike gidan wuta to mun rike kan amma kuma ina wa zai kwato haƙƙin sai an samu hukuma mai adalci su yi tsaye su kwato haƙƙin ina an riga an saba kawai yahewa ake yi amma inda za a buge maka akuya ba wahala me za a yi biya ake yi da za a buge maka akuya ko tunkiya ko rago ko sa aka je wurin hukuma wannan an saba biya ake yi kawai ba a tsayawa a ce in kace sai an biya ka baka da imani amma in mutum aka kashe maka kamar irin wannan dattijo da aka zaunar da shi yana da iyali talaka ne yana fita ne yana aikin karfi ya samu abin da zai ci an zo an zaunar da shi ba a tunanin ina iyalin shi ya za a yi da su in ma mutuwa ya yi ya bar iyali goma ko ashirin ba a damuwa da iyalin nan shi kawai ake kallo ai ajalin shi ne ya yi to inna allaha ya amuru bil adal wal ihsan allah yana umarni da ayi adalci saboda haka hukumar mu gaskiya mafi yawa ba su da adalci hukumar jami'an tsaro masu kula da hadari da yawa ba su adalci alƙalai da yawa ba sa adalci idan hukunci ya zo hannunsu da yawa su suna kallon mai za su samu wannan matsalar wa ta shafa wa ya sa baki shi ake kallo to shi kuma allah subhanahu wa ta'ala bai yadda da wannan ba duk wanda ya nemi alfarma wannan neman alfarman da ake yi wani babban mutum ya sa baki ya rubuto takarda ya ce shi wannan nashi ne ko ya ɗauko lauya duka shafa'atun sayyi'a ce Allah ce man yashfa shafa'atan hasanatan yashfa shafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha hmm. wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha Allah ya ce duk wanda ya ceto ma'ana neman alfarma mai kyau kai wa mutum hanya ya kai ga haƙƙinsa shine shafa'atan hasana ka yi wa mutum hanya a ɗauke shi aiki aikin da ya cancanta a ɗauke shi a bashi mukamin mukamin da ya cancanta a bashi ya cika sharuɗa amma ba za a ɗauke shi ba sai ka kama mashi to ka kama mashi a ɗauke shi wannan shi ne shafa'atan hasana an je kotu ana shari'a da shi ka yi hanya a yi masa adalci kai babban mutum ne ko kuma kai lauya ne ka tsaya mashi a yi masa adalci ya yi daidai amma ka tsaya a karkatar da hukunci a hana mai haƙƙi haƙƙinsa don iliminka na lauya ko don muƙaminka na daraja a cikin ƙasa ko don dukiyarka da sauransu ko don kusancinka da alƙali wannan ita ce shafa'a ta biyu man ya shafa'a shafa'atan sayyi'atan wanda ya yi neman alfarma mummunan neman alfarma ya yi ma wani hanya a ƙwaci haƙƙin wani a bashi ya yi ma wani hanya a ɗauke shi aikin da bai cancanta ba ya yi ma wani hanya a karkatar da hukunci a bashi gaskiya bai da gaskiya ya kullahu min minha zai samu kabakin zunubi na wannan neman alfarman da ya yi saboda haka manyan mutane ku ji tsoron Allah inna Allah ya amuru bil adal lalle lalle ku rika adalci idan za a raba mukamai yau dauka aiki ya zama alfarma kawai duk wata ofis duk wata ma'aikata duk wani sashe za a ɗauki ma'aikata kawai za a raba me ake ce mishi appointment ne ga manyan mutane kowa ya kawo nashi kuma duk wanda mutum ya kawo ko ya dace ko bai dace ba shi za a ba ko kuma kuɗi ana sai da appointment din nan naira miliyan kaza naira ofa ana sai da ofa naira miliyan kaza naira dubu kaza shine za a bayar a bada ofa din nan duk wannan ya saba ma adalci kuma ya saba ma shari'ar musulunci kuma ya saba ma tsarin demokuraɗiyya da ake a kai domin shi musulunci duk abin kwarai ko cikin wace tsari yake yana yadda da shi yana tare da shi in dai adalci ne kuma duk wata ka'ida duk wata tafiya in dai adalci ne to tana tafiya tare da ita sai in tafiyar ta dabbobi ce muna fatan allah shirya da mu ya shirya da manyanmu ya shirya da talakawanmu su ma talakawan ba kowa ke son adalci ba da yawa talakawa sun fi son su a yi mago-mago a juya a sakaɗa su ko ba haka ba ne da mutum zai ɗauki irin wannan alfarma ya kai takardun shi wani babban mutum da yake kanin mamashi ko wan mamashi ko wan shi ko kanin shi ko kuma wani mahaifinsa ko wani makocinsa ya kai kai ya kai neman bukatar shi amma bai cancanta ba sai ya ce wani baka cancanta ba sai ya kai wani wanda ya cancanta a ɗauke shi wanda ba makusanci irin haka ba me talaka zai ce shi ma talaka nan zai ce ai wane bai mashi adalci ba wai ni da muke kaza da shi na je nema abu kaza wai ya hana ni yabba wani alhali ya sani wancan shi ya cancanta ya san shi bai cancanta ba don haka wannan kalma adalci wato muna da kalubale a kanta sosai allah ya azurta mu da gyarawa yanzu inda za ka yi aikin alheri allah ya kai ka wuta inda wani zai yi aikin sharri a kai shi aljanna allah ya yi adalci to shi yasa Allah ya ce inna Allah la yadhlimu an-nasa shay'a inna Allah la yadhlimu an-nasa shay'an walakinna an-nas ولكن an أنفسهم يظلمون Allah ya ce shi bai zalunta mutane ko kaɗan sai dai mutane suke zalunta kawunan su. a ce za a ɗauki soja a je a yi training wasu su sha wahalar gudu su sha wahalar tsalle-tsalle su sha wahalar kurde-kurde su sha wahalar mulmula har cikin kwata ake sa wasu a ƙare sun cancanta sun cika sharuɗa ga takardu ga lafiya ga tirenin sun yi daidai sun ci amma sai a aje su a ɗauki wanda bai je tirenin ba wannan ai ba ƙaramin zalunci ba ne abinda ake yi kenan sun cancanta ga su sun yi komi amma wani na can ɗiyansu ba su yi training ba ba su ma zo wurin ba haka kawai sai a rubuta sunayen sai a cika musu takarda kawai a ce sun ci su ne suka cancanta abinda ake kenan a cikin wannan rayuwa shi yasa zaman lafiya yake mana wahala shi yasa ci gaba ya mana wahala shi yasa ƙasar take ta koma baya saboda babu adalci wallahi da za a yi adalci wannan da kake son ya samu sai Allah ya kawo hanyar da zai samu wani abu to an ɗauki wanda bai iya ba an ba shi aiki me zai yi ci gaba za a samu ko ci baya ci gaba kawai za a samu saboda bai kware ba bai goge ba wani bai taɓa yi ba ana neman mai experience shi ko wannan yana da kwarewa sai a ɗauki wanda bai da kwarewa to wannan shi ke kawo mana ci baya don haka duniyar masai sai ka gamu da imani gamu da riko da addini gamu da sallah da yawan masallatai amma ƙasar da ko masallatai babu sun ci gaba mun ci baya saboda mi su sun yi aiki da wannan aya inna allaha ya amuru bil adali wal ihsan mu ko ba ma ba su karanta ayar ba amma sun san yin shi zai kawo musu ci gaba a ƙasar su sai suka rike suna yi sai Allah ya taimake su suka ci gaba mu ko mun karanta mun sani ba ma ba ma adalci sai zalunci sai yasa sai mu ga mu da imani amma babu ci gaba ga dukiya amma babu albarka akwai abin da za a yi ƙasar ta rayu kowa ya ji daɗi ne adalci wannan kalma ita ce kawai adalci ita ce za a yi ƙasar ta gyaru gaba ɗaya sama har ƙasa in ba rashin adalci ba me ya kawo a ce wai ɗan fashi da makami ɗan ta'adda ya samu wuri ya zauna yana da yara yana da iko har ya zama yana da iko da karkara da mutanen ƙauye da ke kusa da shi shi ke cewa ai shi ke wai har ma a ce lokacin zaɓe a je a roƙe shi ya haƙuri har a gama zaɓe ba ku gani ba ku yi mamaki ba lokacin da zaɓen nan ya zo aka yi da gaske aka dakatar da 'yan ta'adda amma ga sanan yanzu suna tasowa an gama zaɓe suna nan suna tasowa da gaske ne sun fi ƙarfin sojojinmu da gaske ne sun fi ƙarfin gwamnatinmu me ya hana a kawar da su rashin adalci su da kansu suna faɗa suna cewa an san inda suke suna faɗi an san inda suke saboda haka rashin adalci ne shi wani ya sa wani ya aiki shi wanda ya sa aikin bai da gaskiya da haka wancan da aka sa ya san na sama da shi bai da gaskiya shi ma zai rashin gaskiya don ya samu wani abu da wancan na sama ya samu don haka idan ta taso sai a ruha ma juna asiri har ranar tashin kiyama don haka shi ma yana ganin in yayi ba yadda za a yi da shi kowa ya mai da mukamin shi jari neman duniya kawai ake da shi Allah shirin da mu ya mai da mu kan adalci inna Allah ya amuru bil adl wal ihsan wa ita'i dhil qurba Allah yana umarni da adalci yana umarni da kyautatawa kyautatawa shine ba sai an yi maka ba ka yi alheri wanda ya maka ka yi mashi wanda bai maka ba ka yi mashi alheri ka kyautata ma kowa har tsakaninka da Allah ka yi ihsani wato shine bayan ka yi farilla ka tsaye da farilla ka yi adalci to sai ka biyo da nafila tsakaninka da bayan Allah wanda ke bin ka bashi ka biya shi ka yi adalci to kuma ka biyo da kyautatawa iyayenka duk abin da yake na farilla ka yi masu sannan ka biyo da kyautatawa iyalinka ka tsare musu wajibai sannan ka kara da kyautatawa ka yi cefa ne a ci a ƙoshi sai kuma ka ba kuɗin kashi ka yi adalci ka yi ihsani Allah yana umarni da adalci yana umarni kuma da kyautatawa wa ita idil qurba yana umarni da a ba dangi dangi danginka sun fara daga iyaye akwai usul akwai furu akwai hawashi usul su ne wanda suka haife ka iyaye da kakanni furu' su ne wanda ka haifa ‘ya'ya da jikoki har ƙasa hawashi su ne wanda aka haife ku tare yanni da ƙanni to wayannan su ne zulƙurba su ma wani ya fi wani kusa da kai suwaye suka fi kusa da mutum cikin dangin shi ai sunan su ne usulu din da furu' iyaye da ‘ya'ya to wane ne ya fi haƙƙi ga dukiyarka da 'ya'yanka da iyayenka babban magana ke a'a tsakanin wayanda suka haife ka da wayanda ka haifa wane ne ya fi haƙƙi faɗi gaskiya dai <laughs> wato ka ganin wurin ana jin nauyi dole za a ce iyaye to amma in za ka ciyar malamai malamai abinda suka ce haƙƙin ciyarwa su iyayenka da 'yan uwanka ciyar da su dole ne amma da sharaɗi biyu na farko ya zan ba su da shi na biyu ya zan kai kana da shi to ci da su ya hau kanka dole to amma 'ya'yanka fa shi da su ne dole dole ne ko kana da shi ko ba ka da shi ko suna da shi ko ba su da shi haka ne ko ba haka bane babu a akan wannan a to ai ga yana aikace wasan iya kawai yadda muke ci da ɗiyanmu mun ba iyayenmu suna ta fama da kansu a koko duk abin da ka samu sai ka raba biyu ka ba uwaye sannan ka ba 'ya'yanka saboda allah haka muke yi kowa ta yi yake kowa ta kashe yake baba na can na cefa ne shi ma ɗa yana ce yana cefa ne ko ba haka ba ne? saboda mi saboda baka da ƙila abin da za ka ɗauke su duka shi baba ya san da haka kai ka san da haka don haka shi ma yana ce yana neman nashi kai ma kana nan kana neman naka shari'a haka ta ce amma idan baba bai da shi mama ba ta da shi kuma kai kana da shi to nan sun dawo daidai da 'ya'yanka to ban da su akwai dabbobi dabbobi da muke kiyo su ma haƙƙinsu daidai yake da da 'ya'yanka da matarka dabbobinka su dabbobi dole ka ba su ko da samu ko da rashi komi bakin talauci in dai ka aje dabba to dole sai ka ci da ita idan baka bata ba ci guda na wuni guda sai allah ya tambaye ka sun zama kamar ɗiyanka ba bambanci babu nafaka kowane littafin ku ka samu in sha Allah in ka je daidai wannan wurin za ka samu wannan bayani saboda haka amma mun damu da abincin dabbobi ashe musulunci shi fi kowa kare haƙƙin dabbobi shi fi kowa kare haƙƙin ɗan adam don haka irin dabbobi da ake bari cikin gari suna yawo suna ci da kansu suna yawo cikin kasuwa suna barna suna neman abinci a tsarin shari'a musulunci ba a yarda da shi ba ko dai ka ci da su ko kuma a saida a sai maka wani abu ka yi amfani da shi ka ƙa'idar shari'a kamata ya yi da an ga dabba na yawo barkatai ba mai kiyo ba mai ita a kama ta kawai a kama ta to ai tana da haƙƙin ciyarwa me yasa baka saki ɗiyanka haka nan ba me yasa baka ban matarka haka na ita ma ta je ta nemo makanta ba ita ka yarda cewa Allah ya dora maka ciyar da ita ka yarda Allah ya dora maka ciyar da 'ya'yanka shi yasa suna nan kana nemo a kana kawo musu to in ka je nema mai gida ka haɗo da na dabbobinka wallahi haƙƙin suna nan kamar na 'ya'yanka Allah ya sa mu gane saboda haka Allah yana umarni da adalci wa ita uzul qurba da ba ma'abuci kusanci ma'abuci kusancin nan dukansu lalle da sharaɗin nan ne guda biyu yayanka ƙaninka yayarka ƙanwarka in dai ba su da shi kai kana da shi to wajibi ne ka ciyar da su kada ka ce kai ba ruwanka yayanka sai ya zo yana ta fama roƙo kuma gashi Allah ya hore maka ƙaninka sai ya ta famar roƙo a'a yana da haƙƙi a kanka yana da haƙƙi ga dukiyarka tunda dai kana da abin ba shi. kuma wannan ba hujja ba ce yaye ya kwanci shi kuma yana jiran tunda ya kanin shi na da shi ko kuma wani shi na da shi a'a kowa ya nema ya kuma kowa ya fata ya zan shi zai bayar al-yadul ulya min as-sufla min al sufla ai hannun bayarwa ya fi hannun karba kuma ai duka wannan ka bayar don Allah Allah shi ke umarni da haka wa yanha anil fahasha'i wal munkar kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana hani daga dukkan ayyukan alfasha da wani dukkan abun ki alfahasha wato malamai suka ce abin da ma fahusha minal isim ma hawa hawa ce akwai zina da muharramai ita ce mafi hadari akwai zina da matan makwauci tana cikin abin da shi ne mafi hadari annabi sallallahu wani ya tambaye shi wani zunubi ya girma sai ya ce ne wato kai shirka da Allah ka bauta ma wani Allah alhali Allah shi ya halice ka an taji ala lillahi niddan ko wa huwa khalaqak ka ya mu Allah kishiya alhali shi Allah subhanahu wataala shine ya halice ka yace sai kuma wanne shine yace ka kashe danka an taqatula waladaka khashyata an yad'ama ma'ak ka kashe danka dan gudun kai ya ci abincinka dan bakarowa sai ce sun ma'ai sannan wa yace an tazni au ko an tuzani bi halilati jarika shine ka yi zina da matan makocinka to wannan suna daga cikin abin da yake alfahasha'u wal munkar mummunan aiki wanda yake ya yi munin gaske munkar kuma abin da ya ƙara tsanani daga cikin zunubi ya kai alfahasha sai ya wuce kuma ya zan munkari abin da allah yana hushi da mai yin shi to duka allah subhanahu wa ta'ala yana hani daga wannan abubuwa imam sufyan bin uyayna yace al'adalu fi hadha al-mawdi' huwa istiwa'u as-sarirati wal alaniya yace shi ga tashi fassara inna allaha ya'muru bil adl adalci shine zahirin ka yayi daidai da badinin ka zuciyarka da harshen ka su yi daidai abun kake faɗa ya zama haka zuciyarka take idan an ganka fes fes to zuciyarka ta zama fes fes idan ka faɗi alheri ya zan alherin ke cikin zuciyarka idan ka aikata alheri ya zan alheri ke cikin zuciyarka kada ka yadda ya zama zahirinka da kyau amma baɗininka ba kyau ya ce shi ne adalci ya yi gaskiya ko bai ba ai ya yi gaskiya ai shi ma adalci ne amma bai kodi sauran wayancan bayanai na adalci ba wal ihsan an takuna sariratuhu ahsana min alaniyatihi sai ce shi ko ihsani wato ka kai matuƙar gyara zuciya har zuciyar ka ta zahirin ka kyau in ka faɗi alheri ɗaya ya zan cikin zuciyarka alherin biyu ne mako uku zuwa sama to wannan shi yace shine ihsani Allah ya umurta ya azata mu da samun irin wannan wal munkar an takuna alaniyatuhu ahsana min sariratihi sai ce to munkari shine ya zama wato bayyananka hi zahir hi boyanka kyau ya ce shi ne munkari to Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon gyara zukatan mu ya izukum Allah yana yi muku wa'azi duka umarnin nan da yake baku na adalci da kyautatawa hanin nan da yake muku na alfasha da munkari wa'azi ne yake muku la'allakum ta ko kun ko kun wa'aztu wannan aya wato sahabi abdullahi dan masaudi ya ce ajima wa ayatin ita ce aya mafi tara wa'azi shi yasa za ku ga da yawa limamanmu na juma'a da ita suke rihi hudu ba inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari ya'idhukum wani ma sai ka je ce ya'idhukum <laughs> Allah sarki dattijo da yawa wurin nan yana ba su wahala ya'idhukum ya'idhukum sai ce ya izzukum an canza za'un an shi zayin kuma an sa shadda da babu shadda eh aka fasara eh fasaran ma ta canza inda za a ɗauko ta ga yadda take to saboda haka wannan aya ce ta wa'azi shi yasa duk inda suka yi hudu ba ƙarshe sai su rufe da wannan aya inna allaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun Allah yana hani daga wayannan abubuwa walbagai yana hani daga ƙetare iyaka shi shine zalunci ta'addanci ƙetare iyaka zabta haƙƙin wani cin mutuncin wani cin zarafin wani danne wani a ƙwace haƙƙinsa handama da kere duk sun shiga cikin albagai Allah ya hana wannan shi yasa aya ta hada wa'azi duk wanda ya aiki da wannan aya zai samu rayuwa mai kyau kamar da za mu je macen macen gaba insha Allah to Allah ka azurta mu da aiki da ita na'am wa awfu bi amdillahi idha ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha hmm. wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altum Allah alaykum kafila إن الله يعلم ما تفعلون Allah ya ce wa aufu bi ahadillah bayan umarni da adalci da kyautatawa da taimaka ma dangi da hani da wayancan miyagun ayyuka sai kuma ga wani umarni wa aufu bi ahadillah kuma ku cika da alkawalin Allah idza ahadtum idan kun yi alkawali idan kun yi ma Allah alkawali to alkawali dukkan mu kowa ya ma Allah alkawali shi ne zai bauta ma Allah shi kadai ba da ba da shirka ba wa iz akhadha rabbuka min bani adam wa akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون Allah ya ce wa iz akhadha rabbuka ka tuna lokacin da Allah mahaliccinka ya riki min bani adama ya riki alƙawali daga banu adam min zuhurihim daga bayansu zurriyatahum zuri'atsu wato lokacin da Allah ya alkawali da 'ya'yan adam muna cikin bayan shi kaman kiyashi Allah ya fitar da mu daga kunkurun annabi adam ya baje mu ga munan kamar kiyashi muna ta zagwainiya sai ce wa za mu bauta ma alastu bi rabbikum ba ni ne abin bautar ku ba ƙalu gaba ɗaya muka ce bala anta rabbuna Allah kai kadai ne abin bautar mu za mu bauta ma kai kadai shahidina muka ce mun shaida sai ce an taqulu yau qiyamati kada ku zo ranar tashin kiyama ku ce inna kunna an haza ghafilin mun zan na game da wannan Ka ku zo ranar tashin kiyama kuna mu mushrikai in tambaye ku ya alƙawalin da na yi da ku tun kuna cikin kunkurun annabi adam na bauta min ni kadai kuka ce ku yi alƙawali ku ce ai wallahi mun shagala ne ta ƙulu ko ku ce inna ma asharaka aba'una min qablu ai iyaye da kakanni su suka yi shirka wa kunna zurriyatan min ba'dihim mu ko ɗaya ne da jikoki muka taso muka cimma iyaye na shirka shi yasa muka yi shirka Allah ya ce duk wannan ba hujja bace wallahi dan ka gadi shirka ba shine dalilin kai shirka ba dan ka cimma garin ku duk kowa mushriki to ka zama kai kadai wahidi mai tauhidi haka annabi Ibrahim ya yi shi kadai ya saba mutanen shi kuma har Allah ya ba shi rinjaye to saboda haka tauhidi shine asali kuma shirka ita ba kowa don ka gade ta je mu Allah da hujjar cewa ka gada kakanni da iyaye bude ido karanta qur'ani bude ido karanta sunna bude ido karanta littattafan magabata ka san gaskiyar musulunci ka rike da shi ko da gidanku ba haka ake ba don haka wa aufu bi ahadillah ku cika alkawalin Allah idza ahadtum idan kun ƙulla alkawali. wala tanqudul aiman kuma kada ku warware rantse-rantse ba da taukidiha bayan karfafa su idan kuka yi rantsuwa to ku cika rantsuwan nan kada ku yi kada ku karya rantsuwarku malamai suka ce wannan aya ta sauka ne game da mubaya'a da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato lokacin da sahabbai suke mubaya'a alal islam suna mubaya'a akan musulunci idan mutum ya zo zai musulunta sai maza Allah ya shefe da hannu sai mutum ya ɗora hannunsa ya yi baya a kan riko da musulunci iyakar rayuwa ba canji ba gudu ba ja da baya to bayan mutum ya zo ya karbi musulunci ya yi alkawali wasu ma har da haɗawa da rantsuwa to idan ya zo ya kalli musulmi ba su da yawa ya kalli mushrikai suna da yawa sun fi ƙarfi wani sai ya razana sai ya wani alkawalin shi sai Allah ya ce wa aufu bi ahadillah ku cika alƙawalin da kuka yi ma Allah na riƙo amma baya alal islam wala tan tanqudul aiman kada ku walwale rantsi-rantsin da kuka yi ba da taukidiha bayan kun ƙarfafa su da yin rantsuwa ku sani cewa inna Allah alamu ma taf'alun lalle Allah yana sanin abinda na'am wa qad ja'altumullaha alaikum kafila alhali kun sanya mu Allah mai shaida a kanku. ai lokacin da kuka yi mubaya'a lokacin da kuka ɗauki alkawali lokacin da kuka yi rantsuwa allah yana nan wurin nan ya shaida tunda ya shaida yana wurin kamar kun ce ne allah kai ne shaida ko ba ku ce ba don haka duk wanda ya rantse ya sa allah shaida duk wanda ya ɗau alkawali to allah hana wurin ko da ya ɗau alkawali don haka ya zama me? allah ya zama shaida ka sa allah shaida don haka duk alkawalin da ka ɗauka ka yi ƙoƙari ka cika tsakaninka da allah ne ko tsakaninka da bayan Allah ne na ƙasa da kai ne ko na sama da kai ne ka cika musu alkawali malamai suka ce wannan ya shafi har wurin mubaya'a ta mulki abdullahi dan umar allah ya dada shi mai da hafiz ibn kasir ya kawo wato ya yi mubaya'a ga yazid dan mu'awiya to sai ya ga mutane na walwalewa saboda matsalolin da suka gani gare shi sai tattara 'ya'yansa da jikoki kaf ya ce ya ku 'ya'yana da jikoki yi ma wannan mutumin mu baya a za mu tsaya tare da shi don haka kada ku yadda ku walwale alkawalin da muka yi kada ku yadda ku walwale mu baya nan da muka yi domin sai ya kawo musu da lallai yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya yi ma wani shugaba mu baya'a ya walwale saboda abin duniya ya faɗi narkon azabar da Allah zai yi mashi ya ce don haka in kowa ya warware mu kada mu warware yana ƙoƙarin da shi da zuri'arsa su cika alƙawali to hayyo abin yana da alaƙa ya shafi rayuwar da muke ciki yau tsarin siyasa da muke ciki idan ka yi ma wani ɗan takara alƙawali kai da gidanka ko kai da jama'arka to ka cika alƙawali kada ka warware kada ka zo don kaga tahiya ta yi tsawo ko kuma lokacin zaɓe ya kusa kaga alama mutane sun yi can <laughs> ka ce to ƙarshe fa za a yi gwamnati gaba da mu ba kai da kamfin ni a yi min wanka ni ma zan canza sheka a je a yi maka wanka a ɗan shashaha maka ka canza ka tada alƙawali wa aufu bi ahadillahi idza ahadtum wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha duk wanda ka yi ma alƙawali to kaka tayar don abin duniya ko a zo a ruɗe ka a zo a ɗan zagaya da kai a taya maka wani abu ka janye da kai da mutanenka a'a ka yi haƙuri sai an kai ƙarshe in ma nasiru wa in ma shahada ko a ci nasara ko a yi shahada ma'ana ko a faɗi ko a ci nasara in an faɗi ka tashi ku kakkaɓe ku kakkaɓe ƙura daga bayan wani zaɓe ya zo to kuma ai kana da zaɓi a tari gaba ba kullum ake kwana a garba ji malam bahaushe ba ko da yaushe ake zama kullum cikin nasara ba amma wai kai sai dan ka zama mai kihwadi sai ka zama munafiki wannan yazo kai mai alƙawali wannan yazo kai mai alƙawali karshe kuma kai wani wuri inda kaga ta hiro mu wannan baka da baka da baka da amana kuma la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahda lah babu imani ga wanda bai da amana babu addini ga wanda bai da alƙawali saboda haka in ka san ba ka iya riƙe alƙawali tun farko kada ka ɗauka duk wanda ya zo ne maka ce allah dai ba da sa'a kenan ka tsaya tsakiya ai ba dole ne sai ka ce kana goyon bayan wani ba in kana gudun ka zama gehe ɗaya to tsaya baka cikin alƙawali ba ka ɗauka ba almusulunci bai da wadara ba allah ya ce wa afu bi an lokaci to haka je shi ma sai mu ce wa afu bi ahadillahi kenan to ala taqudul aymana ba da taukidiha to wannan malamai sun ce wala tanqudul aymana ba da taukidiha kada ku warware alkawal eh, rantsuwa bayan ta yi karfi wannan bai yi karo da ayar da Allah ya ce wala taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas kada bai Allah ce kada ku sanya Allah ya zan shine kariya ga aikin alheri ba dan uwanka ya ce ka taimaka mai ka ce wallahi ban bayarwa ka biya mai sadaki ko ka kai shi asibiti wallahi ban yi ai na shayi na shayi bin tattalawa ne na sha bashi bai tattalawa sai aka zo aka yi maka wa'azi habawa ne in baka taimaka mashi wa zai taimaka mashi sai ka gano lalle ya kamata ka taimaka mashi to me kamata ka yi sai ka taimaka mai ka yi to kaka kawo mana wannan aya kace ce ai Allah ya ce wala tanqudul aymana ba da tawkidiha a'a waccan kaga tana cewa in ka yi rantsuwa ga alheri ba za ka yi ba sa Allah ka ce shi ne sanadin ba za ka yi alheri ba ka je ka yi kafara daidai da hadisi manzon sallallahu alaihi ingantacce da yake cewa duk sadda ne rantsuwa wallahi ba zan yi abu ba in na gano shi ne alheri zan yi kafara in yi shi duk na ce sai na yi abu na gano ba alheri ba ne to lalle zan dakatar da shi sai in kafara to wannan bai yi karo da walatan kudul aimana ba da tauki da ha ba a'a wannan alkawalin da kai na alheri na amana na alkawali ne ake nihin latan qudul aymana kaka warware amma abin da yi alkawali na sheri ka rance da Allah ko hana alheri to wannan alherin kenan ka fasa aya tana can tana aikin ta wannan nanan waccan nanan wallahu ta'ala a'lam wassalamu alaikum wa rahmatullah